duk yadda mai lissafi zai buga lissafi duk kwarewarsa a lissafi ba zai iya fitar da wani abu da yake da kimar rayuwa a duniya ba in ba addini ba wato inda za a ce ka ba da shekara 60 a rayuwarka a baka duniya da abin da ke cikin duniyan in ka yi lissafi da kyau an kware ka jama'a mun fahimta? ce duniya dukanta da a baka da abin da ke cikinta a rayuwarka a zuƙe shekara hamsin ko sittin a madadin wannan abin da za a baka a rayuwar duniya, in ka karɓa an daki hancinka abin da kawai ya sha gaban ita kanta rayuwar shine addini jama'a mun fahimta? babu wani abu duk kimar abun babu wani abu duk kimar abun da kimar abun ya kai ni'ima ta rayuwa da Allah ya maka a matsayinka na musulmi sai dai addini duk wanda yake rayuwa ba bisa turba ta addini ba rayuwar wahala ce duk rayuwar da ba ta addini ba ne rayuwar wahala ce kuma ba riba a cikinta duk rayuwar da mutum ke yi in ba ta addini ba ce rayuwar ba riba kuma za mu buga misali kai ma ka auna kaga ga me wace riba ka ci iya abin da za ka zo duniya ka tsaya ka kare ka tsaya a kansa kuma ka ci riba addini in ka cire addini a gefe ka kalli rayuwar duk abin da za ka yi a rayuwar wallahi babu riba dama duk wani abu da zaka ga mutum yayi a rayuwa ribar kafa ne manufar da ta sa Allah ya halicce shi ya kawo shi duniya shine don ya bauta ma Allah to duk sauran ababen da zai mora a rayuwar duniya ribar kafa ne amma kimar su ba su kai a ce an zo an yi rayuwa a kansu ba jama'a mun fahimta Allah a cikin alkur'ani ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah yace wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kauda kai ya bijire yayi watsi da alqur'ani na inji Allah waman a'rada an zikiri duk wanda ya kau da kai yayi watsi da addini na inji Allah waman a'rada an zikiri duk ya yayi watsi da addini Allah ya ce fa na lahu ma'ishatan bankan Allah ya ce to yana da wata rayuwa mai kunci jama'a kun fahimta Allah ya ce zai shiga rayuwa mai kunci Allah ya ce duk wanda ya kau da kai ya bijire ma addini ya yi watsi da addini duk inda ya tinkara a rayuwa allah ya ce a kunci zai rayu a kunci zai mutu fa'inna lahu mai ishatan bankan allah ya ce zai kasance gare shi rayuwa mai kunci wani hashiruhu yau malkiyamati a'ama allah ce za mu ta da shi kuma makaho a ranar alkiyama zai je ya tsaya a filin hisabi qala rabbi zai ce ya ubangiji lima hasharta hashartani a'ama Allah ya kata da ni makaho wa kadi kuntu basiran alhalin a duniya ina gani Ƙala sai Allah ya ce mishi kadhalika atatka ayatuna fanasitaha hakanan kai ma ayoyinmu suka zo maka a rayuwar duniya kai watsi da su kamance da su wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ce saboda ka kai ma za a mance da kai jama'a mun ji aya gabar farko Allah ya ce wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kau da kai ya bijire daga alqur'ani ya bijire daga addini yayi watsi da addini Allah ce fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah ya ce to yana da wata rayuwa kuntatatta zai yi rayuwa mai kunci to mu ɗauki wannan kunci watakila kai kana ganin waɗanda suka yi watsi da addinin suka kafirce ma Allah amma kana ganin rayuwarsu kamar babu kunci to akwai kunci idan mutum ya yi watsi da addini ya kafirce ma Allah ya juya baya ma addini ya cire sabgoginsa a cikin harkar addini to abu na farko da yake fara faruwa da shi shine take shi ɗan ke galaba a kansa jama'a mun gane Allah ya ce a cikin suratu zukruf wa man ya ashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaiɗanan, fa huwa lahu karin Allah ya ce wa man ya ashu an zikirin rahman duk wanda ya bijire malittafin Allah wa man ya ashu an zikirin rahman duk wanda ya bijire ma addinin Allah Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan Allah ce za mu sake mishi wani shaidani fa huwa lahu qarin wannan shaidanin sai ya zama shine abokinsa jama'a mun fahimta daga inda mutum ya yi watsi da littafin Allah ya yi watsi da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi watsi da addinin Allah to abin da zai faru da shi Allah ya ce akwai wani shaidani da zai lazimce shi sai ya zama wannan shaidanin shine mento na wannan mutum shine mai bashi shawara shine mai mishi training shine mai nuna mishi duk inda zai je da abin da zai yi za a gama lafiya Allah sai ce wa innahum la yasuddunahum ani sabili wa yahsabuna annahum muhtadun su kuma waɗannan shaidanu da za su zama abokan waɗannan wadda suka bijire ma'ayoyin ayoyin Allah suna kange su daga tafarkin Allah duk hanyar da za a bi a yi alaƙa da addini za su tsare su duk hanyar da za a bi a yi alaƙa da addinin Allah za su tsare su Allah ya ce wa innahum ai ashayatin la yasuddunahum anis sabili suna kange su daga tafarkin Allah wa yahsabuna annahum muhtadun su kuma waɗannan kangararrun suna tsammanin akan shari'a suke akan daidai suke jama'a mun fahimta idan ka kalli wannan ayan Za ka ga abubuwa guda biyu Allah ya ambata game da wadda ya bijire ma'addinin Allah abu na farko Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah ya ce akwai wani shaidani da zai lazimce shi wadda zai zama shine abokinsa wannan shaidani da ire-irensu da dasu bi irin waɗannan mutanen Allah sai ce wa innahum la anisabili anis sabili suna kange su daga tafarkin Allah wa yahsabuna annahum muhtadun amma su kuma suna tsammanin su shiryayyu ne jama'a muna fahimta